An dai gama jefa ƙuri'u a babban zaɓen ta ƙasar Ghana, tuni har ma an shiga kiɗaya ƙuri'u, wadda nan da 'yan sa'o'i za mu so mu samun sakamako. ta amma yanzu ga yadda jefa ƙuri'ar ta gudana. gabanin soma zaben na kewaya tarin tashoshin zaɓe inda na taras da mutane birjik cikin dogayen layuka waɗanda wasunsu nan ma suka kwana wasu kuma sun ajiye alamu da suka kama daga dutse galan kujera da dai duk sauran ababuwa da da a iya yin alama da shi ga abin da wasu waɗanda na taras a layi ke faɗi. sunana autan hadiman sharu wannan zaɓen ba ƙaramin muhimmanci yake gare mu ba sai sa bayan sallan isha mun sallah mu idar muka ce maza maza bari mu zo mu kafa layi tun da nan aka fara yin rajista mun ga yawan mutane sunana alhaji abdullahi lalle tun cikin karfe uku muna nan ga munan mun kai sallah asubahi Eh, mun tadda kamar guda goma wani gaba gare hakan da muna ta haka ya ta daidai insha Allah. A mazaɓar Okanko Central na tuntuɓi wasu jami'an zaɓe don jin ko mai na tafiya yadda ya kamata da kuma ƙoƙarin sanin adadin zaɓe da aka yi ya zuwa ƙarfe goma sha biyu lokacin da nake ruwaito wannan labari. Ni ne Yakubu Hamidu, ni ne presiding officer center c150508 komai ya je yadda muke so shi fan da na check ko da na duba mun samu almost 215 da suka yi kan center munga. 215 adadin mutane ne da su yi ne 706 da da vote nan kan center ga shi muka samu 215 so far sunana hamza akirga yunus ne presiding officer na center mu c150509a zuwa haka cikin wannan lokaci mutane 576 aka rajistan su a wannan polling station har yanzu wannan lokacin nan na je mutane 197 suka yi vote suka yi vote na ga abin da wasu da sun ka jefa ƙuri'unsu ke faɗi. Sunana Hadiza Safiya. Kin jefa ƙuri'a? Na jefa na kare. Ya kin jefa nan majalisa dokoki eh. da na shugaban kasa eh, ya kike ji yanzu yanzu dai alhamdulillah tun dai na samu na jefa dai komi ya ni sunana ya hayya kuma zaben unguwar adarawa yana yanayin sami farin layi alhamdu banda muka tsammani ma ni kaina da kanshi ban same shi haka ba dan election na tafiya daidai daidai yanzu haka magana nake yin a ba layi ana jiran mutane su fito su zo su zo zaɓe dai ya zuwa yanzu haka da nake wannan rahoto ko mai lafiya sai dai abin da ba a rasa ba kamar a gundumar ewutu sanya east cikin jihar tsakiya inda aka ba da labarin an yi artabu har da halbi da bindiga inda aka ce wasu sun samu raunuka ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana